Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar sha biyar ga watan Oktoba shekarar 2022. A cikin shirin namu ne yanzu za a ji cewa majalisar tsaron najeriya ta ba da umarnin da a buɗe kamfanin simintin dangote da ke obaja na a jihar kogi kamar kowane daren rana asabar yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da ibrahim ka almasi garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni to amma kafin nan ga murtala faruku sanyin da labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar amurka za ta aike wa ukraine kuɗi dala miliyan 725 na tallafin soji a cewar fadar shugaban ƙasa ta white house a jiya juma'a shirin tallafin tsaro na baya-bayan nan zuwa ga kiev kuma na farko tun sa'ad da rasha ta faɗaɗa kai hare-haren makamai masu linzami kan fararen hula na ukraine jami'an amurka sun ce shirin tallafin bai hada da wasu sababbin dabarun tsaro ta sama ba a maimakon haka ya mai da hankali ne kan samarwa ukraine harsasai da makaman da kiev za ta yi amfani da su domin samun nasarar tunkarar rasha sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa wata sanarwa a jiya juma'a cewa an tsara tare da daidaita dabarun da muke samarwa ta yadda za a samarwa ukraine ci gaba a fagen daga ma'aikatar tsaron birtaniya ma a wata sanarwa da ta fitar a yau asabar ta ce duk da yake rasha ta tura karin dakaru waɗanda aka ɗauka a wani sashe na ɗaukar sababbin soja da aka sanar a watan da ya shige akwai yiwuwar sojojin ba su da isassun kayan aiki adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wata fashewa a mahakar ma'adanin kwal a arewacin turkiya ya ƙaru zuwa arba'in a yau asabar kamar yadda jami'ai suka bayyana akwai masu haƙar ma'adanai ɗari da goma da ke cikin kogon sa'ad da fashewar ta auku a jiya juma'a a mahaƙar ma'adanai ta ƙasar da ke garin amasra da ke cikin lardin bartin a gaɓar tekun bahar maliya jami'ai sun ce mahakan goma sha ɗaya sun sami raunuka an kuma kwantar da su a asibiti yayin da wasu hamsin da takwas kuma suka sami ficewa daga ramin ko kuma aka sami ceto su ba tare da wani rauni ba har kawo yanzu kuma ba iya tantance yanayin sauran ɗaya daga cikin su ba hukumomin cambodia sun kame mutane biyu da ke mallakar wani jirgin ruwan kwale-kwale da ya nitse tare da kashe yara goma sha ɗaya haka kuma sun kama matukin kwale-kwalen ɗan shekaru goma sha biyar da haihuwa kamar yadda 'yan sandan kasar suka bayyana a yau asabar karamin kwale-kwalen wanda ya ɗauko ɗalibai 'yan shekaru tsakanin sha biyu da sha biyar da suke dawowa daga darasin turanci ya kife a kogin mekon da yammacin ranar alhamis kimanin mita hamsin kafin ya kai inda zai je a kudu maso gabashin lardin kandal shugaban 'yan sandan yankin amto ya faɗawa kamfanin dillancin labarai na afp cewa an tsare mutane uku domin musu tambayoyi kan lamarin da ya auku. ya ce akwai yiwuwar su fuskanci shari'a muna nazarin irin tuhume-tuhumen da za su fuskanta shugaban 'yan sandan ya kara da cewa an tura mutanen uku zuwa shalkwatar 'yan sanda ta lardin kandal inda anan ne za a yi matsaya akan mataki na gaba da za a ɗauka a kansu jami'an lardin sun bayyana kai ƙarshen aikin ceto da neman mutanen da suka tsira da safiyar yau asabar a yayin da adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa goma sha ɗaya an sami ceto matukan jirgi biyu manya da kuma ɗalibai biyu a jiya juma'a waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc iran ta kuma musanta zargin cewa ta samar da makamai ga rasha da za ta yi amfani da su domin yaƙi da ukraine a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a yau asabar kif da ƙasashe ƙawayenta na yammaci sun zargi moscow da yin amfani da jiragen sama maras matuƙi ƙirar iran a hare-haren da ta kai wa ukraine a 'yan makonnin nan ana sa ran tattauna wannan maudu'in a taron ministocin harkokin wajen kasashen tarayyar turai da za a gudanar a luxembourg a ranar litinin ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullah ya jaddada cewa jamhuriyar ta addinin musulunci ta iran ba ta samar da kowane irin makami domin yakin ukraine ba haka kuma ba za ta samar ba a cewar ma'aikatar ta harkokin waje a wata sanarwa. ministan ya faɗa a wata tattaunawa ta wayar tarho da takwaransa na ƙasar portugal jao gomez gravinho cewa mun yi imani a kan taimakon kowane bangare zai iya tsawaita yakin ya ci gaba da cewa ba mu taɓa yarda ba kuma ba za mu taɓa yarda da cewa yaƙi shine kyakkyawar mafita ba a ukraine ko afghanistan ko syria da yemen 'yan cirani 'yan ƙasar venezuela da ke fatan shiga amurka daga mexico a ranar juma'a sun yi zanga-zangar nuna adawa da wani sabon shirin amurka na ba da izinin shiga kasar ga mutane dubu ashirin da hudu daga kasar da ke fama da rikici yayin da kuma za a fitar da duk waɗanda suka tsallaka kan iyakar kudancin kasar ba bisa ka'ida ba a birnin matamoros na mexico da ke kan iyaka daga brownsville a jihar texas wasu 'yan venezuela saba'in da suka yi wa hannayensu farin fenti sun yi tattaki cikin sarka akan gadar gateway international suna neman a basu izinin shiga kasar amurka masu zanga-zangar waɗanda sashe ne na rukunin farko na waɗanda aka kura daga ƙasar a ƙarƙashin sabuwar dokar shige da fice sun sanya rigunan cibiyoyin tsare mutane inda aka tsare su kafin a mayar da su mexico a ranar laraba ne washington da mexico suka ba da sanarwar wata yarjejeniya da za ta wa 'yan venezuela hudu damar shiga amurka idan suka iya tabbatar da cewa suna da masu ɗaukar nauyinsu kuma kawai idan suka shiga ƙasar ta jirgin sama a wani bangare na yarjejeniyar gwamnatin shugaban amurka joe biden ta ce za ta mayar da duk wani dan venezuela da aka kama yana tsallaka kan iyaka ba bisa ka'ida ba zuwa mexico faru kusan sanyi na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da Majalisar Tsaro ta Najeriya ta yi zamanta jiya Juma'a, ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Muhammadu Buhari, ta ba da umarnin a buɗe kamfanin simintin Dangote da ke Obaja na a jihar Kogi. Bayan takaddamar da ta kaure tsakanin kamfanin da gwamnatin jihar Kogi da ta rufe kamfanin saboda tana ikirarin cewar akwai haƙƙinta a kamfanin da ba a ba jihar ba. A cikin hirar shi da wakilin Umar Faruku Musa, ministan aikin 'yan sandan Najeriya Muhammad Mai Gadi Dingyadi ɗaya daga cikin mambobin majalisar ya bayyana umarnin da majalisar ta bada. matsalar dai an kawo bayaninta kuma majalisa ta yi matsaya akan cewa a sa don shi wanda aka sa tsakanin shi ya bada bayanin wanda aka yi wato an sa shi chief of staff na mai girma shugaban kasa domin ya zauna da su a sasanta magana kuma an kai karshen ne an sa wata takarda ta yarjejeniya tsakanin gwamnatin jihar dangote kuma dukkan sun sa hannu kuma za a tabbatar da cewa kowa ya aminta da abin da aka samu hannu domin damu gwamnati ne ita gwamnati na kokarin samun ma'aikata aiki kuma domin su yi dogaro da kansu amma irin ɗaukar matakin rufe kamfuna ai bai daidai da wannan tsarin ba domin zai hana mutane ayyukan da za su yi samu su yi kuma su ci gajiyar kansu kuma ah, kamar da ka sani wannan matsalar ta kawo rashin zama lafiya kwarai da gaske a jihar kogi kuma muna ganin halin yanzu muna bukatar zaman lafiya a kowace jiha a wannan kasa so akan haka a gwamnati ɗauki matakin sulhunta wannan abubuwan kuma muna ganin allah su za a su ba tare da wata matsala ba kuna ganin kamar da ba sai an je kotu ba kenan za a zauna ne a ce a ba wani kaso na kamfanin na din na dangote zuwa ga gwamnatin kogi wadda ke ikirarin cewa filin nata ne? akwai ka'idodin da aka tsara har dangote shigo cikin wannan abin akwai takardu a jiba takardu a yi wadda ya kamata kamar wadda ka'idar da dokar ta kuma cikin ruwan sanyi ba tare da an wasu wasu wasu jiyoji haka wanda ba bukata a yi haka to akwai maganar umarni na kotu game da nnamdi kanu shi ma ana ganin babban magana ce ta tsaro majalisar tsaro ta yi magana kan wannan? eh an yi magana kan wannan kasan eh, ita gwamnatin tarayya ta kai duka kotu ne domin ya tsaya a bi ka'idodin shari'a kasan nan shi wanke kai ne bisa ga zarge-zargen da gwamnatin tarayya ke masa muna da masaniyar matsayar da kotu ta kai akan waɗannan zarge-zargen da aka yi amma kuma kotu bata sallame shi kwata-kwata gaba ɗaya ba saboda haka za mu dibi hukuncin da aka yi kuma ma'aikatar shari'a za ta ba mu shawar akan abubuwan da matakan da kamata ɗauka akan matsalar. ministan aikin 'yan sandan najeriya muhammad mai din gyaɗi kenan a hirar shi da wakilin umar faruk musa yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Zuwa ga filin ansoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna so ku tambaya mana masana harkokin ƙasa da ƙasa kan yadda ƙasashen Mali da Burkina Faso ke shirin kulla yarjejeniya da ƙasar Rasha maimakon ƙasar Faransa. Ya lamarin zai kasance. za a dinga koyar da rashinci ne a makarantun bokon kasashen ko za a ci gaba da amfani da harshen faransanci ne kasashen biyu za su dinga amfani da takardar kudin sefa wadda kasar faransa ke buga musu ne ko kuwa masu tambayar haɗin gwiwa baban mamman bande tare da tasu unguwar tudu da magaran da isuhu madatti da alisarkin yakin ni'ima da shugaba iliya mai shayi garkin daura To idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin muryar Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Profeso Hamilu Sani Fage na Jami'ar Bayar ta Kano wanda ya ce. Da Mali dai da Burkina Faso a ƙasashe ne makota kuma rainan Faransa. Suna fama da rigingimu na tashe-tashen hankali musamman wanda ake cewa 'yan alka'ida dinnan wanda suke samun ƙarin ƙarfi a wa'annan ƙasashe to wannan shi ya sa aka samu juyin mulki uh, ita kuma faransa uwar gijiyar wa'annan kasashe uh, suna zarginta da katsalanda a cikin al'amuransu sannan wa'annan gwamnatoci da uh, suka yi juyin mulki na soja ba su samu karbuwa ba domin su yammacin turai suna eh, alaka ne cewa ba su yadda da gwamnatin juyin mulkin soja ba sai dai ta fara hula to kasashen suna fama da wannan tashe-tashe hankalin wannan shi yasa suka yi alaka da rasha kuma alaƙa su ta soja ce wanda za a tallafa suke neman taimakon sojan ita rasha domin ah, su kawo eh, galaba su ci galaba wannan yaƙi a misali a ita yanzu burkina faso wadda ita ce ta yi juyin mulki na bayan nan kusan wani 'yan alka'ida sun kwace fiye da rubu'in ƙasar wato ɗaya bisa hudun ƙasar suna hannun wa'annan 'yan alka'ida don haka yaƙin yana fitowa yana matsowa kamar zai kwace ƙasar wannan ya sa suka neman mamaye ƙasar mm. to alakar da suka shiga da ita ta soja ce a zo a taimaka su kawo wannan yaƙi sannan kuma ya tallafa wa gwamnatin ta samu gindin zama to ina ga wannan ba zai kai ga cewa faransa za a canza ta ba har a ce an cire yaren faransanci a koyar da rasanci har kuma a ce an canza kudin eh, faranshi wannan frank da suke fama da shi ko sefa a ce an koma rubus ina ga ba za ta kai ga hakan ba da domin alakar ga iyayen da ta tsaya ma'ana ita wannan alaka za a iya cewa ta wucin gadi ce da zarar al'amura sun daidaita waɗannan ƙasashe biyu na sha'anin yaƙi nan za a iya cewa kuma za a rufe ta kenan. na ga ko da ba a rufe ta ba a hankali dai za ta iya raguwa ta mutu domin me domin ita ai faransa yadda tawa kasashen da tawa mulkin mallaka ta rike su ne gab tattalin arzikinsu yana faransa hata kudin da faransa ce take buga hannu sannan kudinsu na ajiya kowace faransa ta tilasta musu su ajiye akalla 85 na kudinsu a kudin a bankunan faransa suna hannunta don haka kaga wa'annan kasashen ba za su iya juyawa ba ta yadda suke da sauki a ce sun koma eh, rasha to ita kuma rasha a siyasar duniya Uh, kaga bakuwa ce shigowa cikin iri wannan ba inda tawa mulkin mallaka sannan kuma ga yanzu rigimar ukraine din wanda ta sa aka sa mata eh, takunkumi wannan shi yasa ita kuma take neman gurin da za ta samu kafa ta kai karfi a guraren shi sa aka samu wannan alaka tasu wasu na ganin cewa to eh, anya faransa za ta iya zuba ido misali har ma wannan alaka da burkina faso da mali eh, suke kokarin kullawa da ita rasha ta yi wani tasiri misali a gaskiya inda faransa tawa eh, kasashen da ta na riko gab zai yi wahala domin ba wannan ne karo na farko ba an sa samun kasashe na renan faransa wanda za su yi bore su karkace za ka ga ko a hankali

ko dai faransa ta sa a bore ko kuma ta fito karara ta yi juyin mulki yanzu misali lokacin da aka samu thomas sankara kaga shi ma ya kawo gwamnati mai eh, ra'ayin gabade-gabade wanda ba sa jituwa da faransa amma kaga a hankali faransa ta bi ta zo ta yi eh, yadda ta yi ta kutu-kutu aka samu kamfore mataimakinsa ya ture shi ya zauna shi ma da kamforen ya zame masu za su ga liability suka yi yadda za a yi don haka ita faransa tun da da yarjejeniya ma ta siyasa banda ta um, um, soja banda ta tattalin arziki tana iya juyawa ko ba ta fito a fili a yanzu a karara ta yi ba amma tsawon lokaci za ka ga ta yi yadda ta yi ta ture wannan gwamnatin ko kuma ta sa gwamnatin ta juya ta tilasta ta ta juya alƙiblarta ta koma yadda ake so a da. to amma wannan watakila yunkurin da su mali da burkina faso suka yi Eh, tun da watakila ita faransa ta lura da dalilan da suka sa ya wannan yunkuri eh, baka ganin zai sanya watakila ta yi karatun tanis watakila ta yi wani abu wanda zai daɗaɗa musu ai ba da daɗa musu za ta yi ba eh, duk yanda za ta yi shi sa na ce ma duk yanda za ta yi ta ga ta jawo wa'annan ta mai da su sun zauna cikin eh, layinta za ta yi dalili ko shine ai ita faransa tana faɗa cewa idan fa shugabannin faransa kai suna faɗa in har dai faransa za ta rasa wa'annan ƙasashe to ita kanta tattalin arzikinta zai kare domin a kan nasu yake ta tilasta musu a gurinsu suke aje a faransa suke aje kudinsu don haka ba za su so su kauce ba dabara za su yi ta siyasa za ka ga a hankali za su yi kokari su ga yadda suka yi suka juyar da wannan abu karbuwarsa domin yanzu suka fito suka ce za su yi boran zai yawa saboda talakawa matsin da suke ciki ya sa sun na maraba da wa'annan gwamnatocin soja su kuma gwamnatocin da suka hau na soja su ma suna tsoron kasi matsa a zo a kai ga musu juyin mulki da haka a siyasance da diplomasiya za su so yadda za su samu karbuwa ne a hankali duk kasashen faransa haka aka gani to wannan batu na zuwa ne kamar yadda profesa ya magana a daidai lokacin da ita rasha ke yaki da ukraine wanda kuma ya sabbaba al'amura da dama musamman ta fuskar tattalin arzikin duniya wancan yaki na rasha watakila ba zai sa yi wani tasiri ganin cewa kamar kasashen duniya ba sa so ita rasha ta je ukraine din kuma ta je kuma gashi yanzu wasu kasashe a afirka suna kokarin kulla alaka da ita na'am eh wannan abin na rigimar ta ukraine a gaskiya zai farfado da yakin cacar baki da ake aka yi shi tsakanin gabashin turai da yammacin turai cewa in ba sa ka ci ba ita afirka ɗin za ta samo guri ne na gwada kwanji da karfin wa'annan manyan kasashe za ka ga ba sa ka ci ba a faransa da turan yamma za su goyi da wani bayan bangare su kuma eh, rasha su goyi da wani bayan bangare a tada rigingimu a cikin wannan na ɗaya kenan sannan na biyu za ka ga cewa yadda ake tafiya ɗin na, na taso da wannan rigingimu su turawan za su yi kokari su ga sun dakile karin karfin rasha a afirka su kuma rasha tun da yanzu take shigowa za ta yi kokari ta ga ta samu abu kamar yadda ya faru a da an ka duba irin yadda aka faru a irin su angola su namibia rasha ta dau da cuba su dau wani bangare wannan kuma su dau wani bangare a kawo abin da ake cewa yakin proxy wato na ka samu eh, yan yaran ka sa su su su rinka ba kowanne ringa ba wani bangare makamai da taimako suna gwabza wannan rigima tsakaninsu. kenan za a iya cewa ita rasha wannan tayi ko kuma wannan neman tallafi da na faso suka yi da rasha daga wurinta kamar ita wata dama ce a wurinta na gwada wannan kwanji kenan za a iya cewa a nahiyar afirka. Mm, kwarai da gaske wannan dama ce da ta kara samu ta shigo cikin yankunan afirka musamman wannan bangare na sahel wanda ita ba ta ciki kaga wannan zai ba ta dama hakan ka lura ma ai yanzu china ita ma tana shigowa afirka ita kuma ta fuskar tattalin arziki take shigowa ce ta ba da eh, abubuwa eh, daban eh, bashi ne ya yi sauki ba irin na wannan ba ta shigo ta yi tallafi ta ne don kowace tana neman ƙara karfinta eh, a wani tasirinta a wannan bangare kuma kamar yadda na faɗa ɗazu ita yanzu wannan wannan gurare Ah, za ka ga rigimar ta zafi domin har amerika ma ta fito tana cewa duk kasashen da suka yi wannan sai dai su zaɓa zaɓi ne ko su ko wa'annan da haka kaga magana ce wanda har suke batun za su yi amfani da takunkumi da wane ne tsakaninsu akan kasashen da suka tafi wajen rasha su kuma rasha za ka ga suna ta neman yadda za su ba wa'annan kariya da ƙarin ah, ƙarfi ah, don kar su a rasa su daga hannunsu. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayar Farfesa Kamilu Sani Fage da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wanda ya ba da hannu Salaman Abu da mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. kuma ga Murtala Faruku Sanyin na zai sake shigowa da shiri na gaba. Wasanni a takaice. karon battar karfe tsakanin kungiyoyin Real Madrid da Barcelona wadda ake yi wa lakabi da El Clasico a gasar La Liga ta kasar Spain. Wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da Barcelona take tutiyar yin 'yan gyare-gyare bayan da ta fuskanci wasu 'yan matsaloli tun daga kakar wasanni da ta gabata duk da yake yanzu haka suna fama da matsalar raunin wasu 'yan wasa a yayin da ita ko real madrid da yanzu haka take rike da kofin gasar ta la liga ta sha alwashin ganin ta kare kambinta to ko yaya magoya bayan kungiyoyin biyu suke hasashen fafatawar za ta kasance sunana muhammad sani magoyi bayan club ɗin real madrid a nan najeriya a to wasa ce wadda zan iya cewa yanzu haka a teburin la liga a suke gabanmu da gwalagwalai da yake disan point da muke da da su eh to wasan mu da barcelona gaskiya wasa ce wadda za a fafaga ganin cewa barcelona din suna kokari kuma mu muna kokari amma gaskiya ina da tabbatin cewa insha Allah za mu za mu samu nasara akan Barcelona saboda mu a gida gida muke a filin wasa na Santiago Bernabeu sannan kuma a barcelona ganin cewa suna ta kuka wato 'yan wasansu shahararren 'yan wasansu na baya wanda suka kuri da su Uh, kamar a rojo da wayansu 'yan wasa da naji suna ta korafin cewa ba za su samu damar buga wannan wasar ba to yana daga cikin abubuwan da za a samu samu dama kukan da suka yi na rashin wasu 'yan kwallo da suka yi to shi zai samu canye barcelona insha Allah a wasan mu da zamu fafata da su a filin wasa na santiago bernabeu insha Allah zamu canye barcelona sunana shehu abdullahi daga sokoto ai duk matsalolin da muka samu ba wata matsala ba ce ai ci ne abba mu yi mu 'yan basa muna kai muna ci sa'a ne abba mu da na gol amma real ai ba warin mu ba ce ai ka san ko ko preseason season mai musu 1-0 lallai yan wasan mu sun je injuri irin su Orojo su Kunde amma kaga Kunde ya dawo za mu yi unwani da Kunde wajen rike delicious din nan nasu sannan kaga shi Benzema bai form dan duk season yan gaba ɗaya gol guda ne ke gare shi ko zuwa biyu kuma mu gaban mu ba iya taron su kaga Lewandowski yanzu wajen gol goma gare ko tara La Liga su kuma yanzu ba su da wani wanda a tsaye wanda ke cin kwallo don haka muka ce za mu doke su mu yi musu kawai irin biyan nan da babu wadda muka saba to a daidai wannan lokacin kuma kungiyar kwallon kafar ta Real Madrid ta yi barazanar kai karshen ragin dan wasan ta Eden Hazard a farkon watan Janairu saboda kosawa da ta yi da yawan samun rauni na dan wasan Madrid ta ce fano Hazard a lokacin da tauraron sake haskawa sosai daga Chelsea ta Ingila kan kuɗi fan miliyan 115 a shekara ta 2019 to sai dai kuma ya kasa gamsar da kungiyar har ma rahotanni na bayyana cewa shugabannin kungiyar sun yanke kauna a kansa mujallar wasanni ta sports kida ta ruwaito cewa shugaban kungiyar ta madrid florentina perez yana duba yiwuwar sayar da dan wasan domin samun kuɗi a yayin da yake ganin ya kasa yin wani tasiri a kungiyar murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria zauren VOA. ƙwarai ba shakka duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kai narku ni Madina Dauda ke jagoranta. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Hafiz a takaice Amurka za ta aike wa Ukraine kuɗi dala miliyan 725 na tallafin soji a cewar farar shugaban ƙasa ta White House a jiya Juma'a. Shirin tallafin tsaro na baya-bayan nan zuwa ga Kiev kuma karon farko tun sa'ad da Rasha ta da kai hare-haren makamai masu linzami a kan fararen hula na Ukraine. Jami'an Amurka sun ce shirin tallafin bai haɗa da wasu sababbin dabarun tsaro ta sama ba. a maimakon haka ya mai da hankali ne kan samarwa ukraine harsasai da makaman da kiev za ta yi amfani da su domin samun nasarar tunkarar rasha adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wata fashewa a mahakar ma'adinai a arewacin Turkiyya ya karu zuwa arba'in a yau asabar kamar yadda jami'ai suka bayyana akwai masu haƙar ma'adinai ɗari da goma da ke cikin kogon sa'ad da fashewar ta auku a jiya juma'a a mahakar ma'adinai ta ƙasar da ke garin amasra da ke cikin lardin batin a gabar tekun bahar maliya hukumomin cambodia sun kame mutane biyu da ke mallakar wani jirgin ruwan kwale-kwale da ya nitse tare da kashe yara goma sha ɗaya haka kuma sun kama wani matukin kwale-kwalen ɗan shekaru goma sha biyar da haihuwa kamar da 'yan sandan ƙasar suka bayyana a yau asabar karamin kwale-kwalen wanda ya ɗauko ɗalibai 'yan shekaru tsakanin sha biyu da sha biyar da suke dawowa daga darasin turanci ya kife a kogin mekong da yammacin ranar alhamis kimanin mita hamsin kafin ya kai inda zai je a kudu maso gabashin lardin kandal Iran ta kuma musanta zargin cewa ta samar da makamai ga Rasha da za ta yi amfani da su domin yaƙi da Ukraine a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a yau Asabar. Kiev da ƙasashe ƙawayenta na yammaci sun zargi Moscow da yin amfani da jiragen sama maras matuƙi ƙirar Iran a hare-haren da ta kai wa Ukraine a 'yan makonnin nan. 'Yan cirani 'yan ƙasar Venezuela da ke fatan shiga Amurka daga Mexico sun yi wata zanga-zangar nuna adawa da wani sabon shirin Amurka. da ba da izinin shiga kasar ga mutane 24 daga kasar da ke fama da rikici yayin da kuma za a fitar da duk waɗanda suka tsallaka kan iyakar kudancin kasar ba bisa ka'ida ba a birnin matamoros na mexico da ke kan iyaka da brownsville a jihar texas wasu 'yan venezuela saba'in da suka yi wa hannayensu farin fenti sun yi tattaki cikin sarka akan gadar gateway international suna neman a basu izinin shiga kasar ta amurka to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci da kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin murtala faruku sanyin na da yake ni gabatar da shirin salaman abu wanda ya daidaita mana sauti da bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke salama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.